hukumar ba da agajin gaggawa ta najeriya neman ta ce ta ɗau wannan mataki ne don yin kandagarki na aukuwar ambaliyar ruwa da masana suka yi hasashen cewa za a samu yayin da ake adabo da daminar bana ɗaruruwan rayuka ne suka sarwanta a daminar bara biyu bayan ambaliyar ruwa da aka ta samu a jihar adamawan lokacin da hukumomin ƙasar kamaru suka sako ruwa daga madatsar ruwan lagdo da ke arewacin ƙasar kamar yadda kiddigar hukumar nema ke nunawa a shekara ta biyu fiye da mutum miliyan shida ne ambaliyar ta shafa tare da rusa gidaje gidaje fiye da dubu ɗari biyar da casa'in da bakwai da ɗari hudu da saba'in da shida da hakan ya jawo kasar asarar kuɗi kusan naira tiriliyan biyu da digo shida to ganin wannan matsalar nema ya sa hukuma ta nema kafa sansaninta a wasu kanin hukumomin jihar Adamawan musamman ma wuraren da ambaliya ka iya shafa Alhaji Muhammad Kanar shine jami'in hukumar Ashera Arewa maso gabashin ƙasar babban gargaɗi ɗaya da zamu musu banda ma al'umma da suke bakin ruwa da su mutanen cikin gari shine kan cewa hanyar ruwa da farko tukuna kar a toshi kar ko mutum ya je ya yi gini a da ya san duk shekara ruwa zai zo ci wannan gurin ya zo ya gurin mutane su kama su zauna su yi gidaje su koma abin da ya zo ya wuce kuma sake dawa a sake fada irin wannan abu to muna kokarin muje yanzu daga gobe insha Allah za mu shiga wannan kamfen din duk guraren da muke tsammanin mutanen suna wurin da wannan abu zai same su musu gargadi kuma za mu zaɓi gurare wanda yake mu da kanmu za mu yi kam kam kam din ma shirya shi za ba za mu jira sai ya faru ba yanzu haka dai hukumomi a jihar Adamawan na faci gaba da saka sakon gargadi da gwamnan jihar Murtala ya koyi a kafafen yada labaran jihar mu tashi da wannan wurare wannan abin zai dore na shekara da shekaru aka ce yan kimiyya suka ce tare saboda aka nan kai kokari ka kawar ma ta wajen gaba daya ya zama ta wajen noma akwai mutane da akwai mutane akwai mutane daban-daban alam hawa nan ma a jimeta na kusa da gidanmu nan akwai boroji wurare ne wanda hatsari da ruwa yana zuwa muna roƙon Allah su baka duɗe amma kuma an maka kakashi wannan ba abin wasa ba ne muna ƙoƙari muna roƙon ka kamar wani ka samu mai hukuma kuma za ta taimaka maka local gwamnati amma yana nan sun faɗa musu su taimaka waɗansu suna mutane kuna a jibe ka zan faɗa ministry of da ta ba ka canji tun da aika koma. to sai dai kuma wannan fana zuwa ne yayin da wasu da ambaliyar bara ta shafa ke kokawa da cewa har yanzu tallafin da gwamnatin tarayya ta bada na naira miliyan ɗari biyar bai kai gare su ba ko da ke mataimakin gwamnan jihar adama barisa balajin gilari da ke zama shugaban hukumar ba da agajin gawa jihar ya fa musanta wannan zargi. yasa na yi magana a nan in wani yana da shaida evidence yeah, I don't just talk on hearsay mm. wai wai ba shine zance ba ba za ka je kotu da wai ga abin da akwai cold concrete evidence ni wallahi ba zai yi a ce ina nan za a yi da bacin abin relief material da yamma a sani fa amana ne mu da muke leadership din nan amana ne ba wai mun fi kowa bane Allah ya bamu ya danka mana amana yanzu a lokacin da nake aiko da wannan rahoto akwai wasu al'umman bakin kogi da ke ci gaba da yin kunnen shegu da gargadin da masana ke yi na cewa su kaurace wuraren da suke wanda kuma lokaci ne ke tabbatar da abin da ka iya faruwa ibrahim abdulaziz sashen hausa na amurka daga yola a najeriya